barkamu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shi ne yammacin 19 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan lissafin goma ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2010 da 23 a wannan masallaci namu na wato Masjid umar ibn khattab da aka sani da suna dandali da ke nan cikin wadan zaria a nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin ramadana mai albarka wannan shi ne darasi na goma sha tara insha Allah cikin jirgin darussa daga tafsirin suratul qasas za mu ci gaba daga inda muka kwana wanda a yau insha Allah zai karanta mana daga faɗin Allah وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر آية 40 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب قبله قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مؤمنين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نعم جزاكم الله خيرا Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa ma kunta bi janibin gharbi kuma baka kasance a gaɓar yammacin ba id qadaina ila Musa al-amra a lokacin da muka aiko annabi Musa da al'amarin annabta wa ma kunta min ash-shahidin baka daga cikin wanda suke shaida akan haka walakin na sai dai mu an sha'ana ƙurunan mun halarci wasu zaman muna masu yawa fatatsawala alaihimul umur sai lokaci yayi tsayi da su wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan haka nan kuma baka kasance mazaunin garin madiyana ba tatlu alaihim ayatin ka kasance kana karanta musu ayoyin walakin na sai dai mu kunna mun kasance mursilina mu muke aiko da annabawa wama kunta bidanibi turi har ila yau baka kasance a gefen wato wannan dutse ba idna daina yayin da muka kiraya walakin rahmatan min rabbika sai dai rahama ce daga ubangijinka itun zira kauman dan ka yi gargaɗi ga wasu mutane ma a tahun min nazirin min ƙablika wanda wani mai gargaɗi bai zo a cikinsu ba gabaninka la'allahun ya tazakkaru don su wa'azantu walaula an tusibahum musibatu da dai ba dan kada wani musiba ta same su ba bima qaddamat aydihim sakamakon abin da hannayen suka aikata fa ya ƙuru hasu suna cewa rabbana ya ubangijin mu?' laula arsalta ilaila rasula me zai hana ka aiko mana manzo fa a ayatika sai mu bi ayoyinka wa na kula nakuna minal mu'minina mu zama daga cikin mu'minai waɗannan ayoyin daga aya ta 44 zuwa da bakwai ci gaba ne da wato ta'alikin da Allah madaukakin sarki yake yi bayan kissar da ta gabata ta haihuwa da reno da ƙaura annabi Musa da aurensa da dawowarsa da maganar shi da Allah madaukakin sarki da wa'azinsa a fadar fir'auna da kafircewar fir'auna da halakawar da Allah ya wa fir'auna sai Allah yake mana ta'aliki wanda ya shafi gargadi akan wato kar mu bi irin tafarkin su fir'auna da hamana na azzalimai jan kunne akan cewa mu ɗauki izina daga abin da ya faru da su sannan sai kuma kwatance tsakanin yanayin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yanayin manzancin annabi Musa alaihi salam wannan shi abin da ake magana a yanzu a shi da Allah yake cewa ma kunta bi janibil gharbi ai kai baka kasance a gefen yammacin ba wato bi janibi gharbayil jabal ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya kirayi Musa yayi magana da shi ai baka wurin baka wurin ko kuma kunta da janibin harbi kamar da Allah ya Allah yake cewa ma kunta ladaihim idh yuqulu aqlamuhum ayyuhum yaqulu maryama kuma kunta ladaihim idh yaqtasim baka wurin sa'ad da ake rigima ana takara ana ƙura'a waye zai riƙe maryamu a cikin almajiran annabi zakariya haka da Allah ke kin tilka min amba'il ghaib nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada Allah ce waɗannan labaran mutanen da ne da muke labarta maka su kafin wannan wahayin da kai da mutanen garin ku ba ku san wannan ba kuma dake cikin sotu hudu. Allah yace fasbir innal aqibata lil muttaqina Hakanan, a cikin kisa annabi yusuf alaihi salam da Allah ya gama ba annabi labari sai yake cewa zalika min anba'il ghaibi nushihi ilayka ma kunta ladayhi id ajma'u amrahum wa hum yamkuru wannan labarin na gaibu ne baka san shi ba kuma baka wajen sanda ake shawarwarin cewa a kashe Yusuf baka wajen to ya akai ka iya bada labarin ka iya bada labarin ne saboda kai annabi ne na gaskiya shine ma'ana amsa duk wanda yake shakka ka. mutanen makka da sauran kafiran da suke kewaye da su da yahuda wanda ke madina wanda tun mutanen makka tun allah bai kowa madina ba waɗannan yahudawa suke ziga kafiran makka su ce ku tambaye shi kaza ku ce mai kaza in da gaske ne shi annabi ne ku ce mai kaza zai gaya mu kaza shi ne Allah yake ba su wannan amsoshi cewa to ai baka taɓa fita daga garin nan ba wani bai taɓa koya maka ba kuma baka nan aka yi yaya ake kake ba da labarin kuma labarin haka yake a tarihanci babu ƙarya babu abin da yasa kake ba da wannan labarin sai dan kai annabin Allah wahayi ne na Allah nan da yace bijanibil gharbi shine abin da ake ce ma larabci idafatul mawsuf ila sifa idafatul mawsuf ila sifa asali a jama'ar larabci ya kamata ya zama ne biljanibi da alif salam irin shi ne kamar haƙƙul yaƙini da ake cewa da kuma zalika dinul haq maimakon dinul qayyima amin zalika dinul qayyima maimakon a ce addinul qayyima to akwai sabani na malaman nahu game da shi ba za mu shige shi abinda ya dame mu anan shine fadan Allah wa ma kunta bi janibil garbi id janibil garbi id auhayna ila musa al-amra ko id ila musa al-amra baka wajen sa'ad da muka zartar da wannan al'amari zuwa ga annabi Musa kabaina ila Musa al'amura, bi ma'ana muka hukunta annabtarsa ko muka bashi alƙawarin riƙe a annabtar da muka ba su sai Allah ya ce wa kunta min ash-shahid kuma baka cikin wanda suka shaida faruwan wannan abu kawai Allah ya zaɓe ka ne ya maka wahayi ya baka waɗannan labaran don su zama izina da hujja amma ba ka wajen kuma ya kunta mina wasu kuma ce a shahidi na a nan ana nufin ba ka ɗaya Da cikin mutanen nan saba'in waɗanda annabi musa ya zaɓe su za a tafi ganawa da allah da allah yake cewa tara musa qaumahum saba'ina rajulan katin. annabi musa ya zaɓi mutane saba'in a cikin al'ummar sabarin isra'ila za su je a gana da Allah a gabansu me yasa saboda banu isra'ila ta wurin kai irin nasu da rashin ladabi bayan ba abin da Allah ya musu na wannan baiwa ya halakar da abokin gabansa akan gidansu ya tsallaka da su ya koma da su kasashen su da kakanninsu baitul maqdis annabi Musa ya ce musu yana magana da Allah sai suka ce ba za mu imani ba eh ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan suka ga mai wannan iri da muzu ba kunya ba tsoron Allah ko kuma suka ce sai mun ga Allah kana magana da Allah ba mu yadda ba ba ku yadda ba sai mun gani insha Allah ya ce to ka zaɓi mutum saba'in a cikin masu hankali da masu faɗa aji da waɗanda sun sun ba da labari za a yadda ka zo da su a gana da Allah a gaban su, to su ne a shahidi da gani mun gane shi ne wa ma kunta mina shahidi ba ka ɗaya daga cikin shahidan da aka je ganawa da Allah da su Al’imamu a cikin tafsirinsa da kuma wasu wurare da ya faɗa ya yi wata magana mai ban sha'awa a ran cewa wanda ya sa a nan aka ce wa makunta bi janibin garbi alhalin kuma a hakikanin gaskiya in ka koma baya za ka ga abin nan ne wato yankin yaman dama ne da kasar larabawa maka da madina amma me yasa ba za a ce ma kunta bi janibin ayman ba a ce me yasa ba a ce baka ai baka ta daman daga ce baka ta yamman yace saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a waɗannan lafazan guda biyu an ambace shi ne zukiran zikrul maqamaini fi zikril ma layafa yakhfa fi husn al ibarati wa badi'il fasahati wal balagha zaka ambaci wuraren guda biyu aka ce a janibul aiman nan kuma aka ce janibul gharbi yace to a cikin wannan akwai wani abu na nuna kwarewa wajen zance da fasaha sai ce fa inna muhammadan alaihi salam la yuqalu lahu ma kunta bil janib al ayman annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai yiwa a ce mishi baka bangaren dama ya saba da ladabi ga manzo Allah sai sama a ce mishi ba a dama kake ba so da dama wurin alkhairi annabi yana cewa yana son yadda Aisha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yayi komai nashi da dama to haka bai dace da makamin shi ba Allah ya ce mishi ma kunta bijanibil aymani haka sai aka yi uduri daga wannan aka ce ma kunta janibil garbi domin dai daman kuma ita ce yamma ala samun gani banya ne guda biyu akwai dama wato dama da ƙasar madina yankin da ya je sannan kuma in ka sake kallon wajen sannan kuma yamma ne da alƙibla to a wancan ayata ka ce janibul ayman mun gane suna nan ba korewa ba ne nan kuma da za a ce baka nan ta ka ce ba ma kunta bi janibul zambi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama darajarsa da kimarsa ta hukunta duk abin da za a faɗa game da shi sai an zaba mafi kyau mafi mutunci kamar yadda ke shi mafi zaɓuwa ne zaɓaɓɓen zaɓuwa cikin bayan Allah to haka komai na shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓe ne littafinsa mafi kamala annabtarsa mafi cika al'ummarsa mafi ya daraja to magana da shi ma sai an zaɓi kalma mafi dacewa Ya ce don haka ya ce yace fa innahu lam yazal bil janib al aymani mutkana fi dhahri adam so da annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba a hannun dama tunda ya shiga tunda yake cikin gadon bayan annabi adam tunda Allah ya halicce shi a cikin jumlar halitta ta 'ya'yan annabi adam bai gushe ba a dama yake a take ta abinda wannan aya take cewa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kai ba kasance ɗaya daga cikin mutanen zamanin da suke zamanin annabi Musa ba kai ba kasance ɗaya daga cikin wanda suka karanta labarin annabi Musa da Fir'auna a cikin Attaura ba ta haka babu yadda za a yi ta san wannan labarin sai ta hanyar wahayi da haka wahayi ne Allah ya yi maka idan Allah yake cewa walakinna an sha'ana quruna yadda abin ya faru me yasa labarin yayi nisa har ya zama ba a kan labarin ba har da ka zo ka faɗa mutanen makka suke cewa to ba a taɓa jin wannan labarin yahudawa waɗanda suke a khaibara da madina banu ƙuraiza da banu kainuka da banu nadir su suna sane amma saboda taurin kai da kafirci suka ce ƙarya ne a sai da allah ya musu wata tuhuma ta ƙarshe da suke cewa ma an ala basharin min shai ai ƙarya ne ma gaba ɗaya ba ma kai ba na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai da ɗai Allah bai taba yi kona nan. shi ne Allah ya ce kul man azar kitab da za a bi Musa ka ce musu waye ya wuce da bana Musa ya wuce shi hudan wa nuran tad'aluhu qara'ika tubdunaha wa tuquna kafira. wa ulimtu ma lam ta'lamu antum wala aba'u qulillah sun magamu fi hauɗi min abu ka ce musu waye ya saukar da littafin da Allah ya ba Musa wanda yake da shirya da haske wanda kuka koye abin da kuka dama sai ku fito da wanda kuka dama a cikin shi kuma Allah ya sanar shi ku abin da ku sani ba ba za su iya da wannan amsa sai Allah ya kace ce musu Allah ne ya saukar da littafin to Allah ne saukar da at-taura shi ya saukar da wannan alqur'ani da kuke karyatawa bayan kun san gaskiya ne so da da suka karyata ga baki daya da yahudawa da ƙurayshawa suka karyata shine sai Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikace musu inda suna cewa inna ma allamahu bashar inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne ke gaya mashi in wa illa sayyidun yu'ta ai bokanci ai kaza ai kaza to sai ce ka ce musu ka mutu wannan tambayar ai sun san baka taba zuwa garin Madiyar baka taba zuwa Misra ba baka rayu a zamanin da Annabi Musa ya rayu ba kuma baka karanta tafan Yahudawa ba to waye gaya maka Allah ne ya gaya ba shine walakin na an sha'ana quruna dalilin da yasa in suka karyata har ba mai iya kafa musu hujja Allah saboda zamani yayi tsawo ba san labarin shine an sha'ana ƙurunan mun halicci na mabambanta fatatawala alaihimul umur har zamani yi nisa da yawa idan mutum zai ba da labarin abin da ya faru jiya ko ba ko shekaran jiya yana da sauƙi a gane gaskiya yake ƙoƙariya. domin wanda suka san abin suna raye wanda suka gani suna raye amma yi gana faɗin labarin shekara ɗari biyar shekara dubu sai dai wanda ya gada ma ya gaskata wanda bai gada ma ya sai ƙarya ne amma babu wanda zai iya tabbatarwa sai akwai wahayi ko akwai wani ilimi na kimiyya ina fata mun gani to shi ne Allah ya ce walakin an sha'ana ƙurunan mun halicci wasu zamunna ne bayan annabi Musa tsakanin annabi Musa da zamanin ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zamani mai tsayi eh fatatawal alaihimul umr zamani ya musu tsayi wanda al-ilmu ilimi ya bace wa khafiya atharun nubuwa labarin annabta ma ya uya aka wayi gari mutane ba su san menene abin da ya faru a baya ba shi yasa suka samu damar ƙaryatawa Haba wanda ya fito ji musu a'a mu ma fa mun sani kuma ke ta abu ba wanda ya san shi da bai a gari Allah ya cewa da Allah ya walakin na sai aka ce to wannan istisna'i walakin na istisna'in nan daga ne aka cire shi magana mafi inganci daga walakar ate na mutsal kitaba min ba'di ma a qurunan guda mun baiwa wa annabi Musa littafi bayan mun halakar da zamunna to me yasa littafin ba a san shi ba ba a ji labarin sa ba shine walakin na insha'ana qurunan min ba mun halice su zamunna a baya al'umur da aka ce anan al'umur ma'anarsa kamar da Allah yake cewa a wani waje a a laqad labithu fikum umuran min qabli hakika na zauna a cikin ku tsawon rayuwa umur shine rayuwa ta yi tsawo kuma da Allah ya faɗon ta cikin sotun yusko wato tsalat alaihimul muhda an daɗe zamani yayi nisa wa tamadal amadu zamani ya canza ta wa tagayyar shari'a sai shari'o'i suka canza al'amura suka canza wanda Allah yake faɗa a cikin sotun hari fa tsala alaihimul amadu faqasat qulubuhum idan zamani yayi nisa sai zukatan mutane su ke kashe musamman ba karatu ake ci gaba da musu Allah ya ce wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan har ila yau bayan wa ma kunta janibil gharbi na ɗaya ke na biyu wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan ba kasance mazaunin gari tsakankanin mutanen madyan ba sawa bi ma'ana nazara ka sauka a gari sauka wanda za ka yi tare da istikrari wato baƙo wanda ya zo gari ba da niyyar kwana ɗaya biyu uku zai fi garin ba shi ne za a ce ya samu matsuwa ya samu mazauni kamar wanda ya zo da niyyar kirani ya zo ne shi ba ɗan gari ba ne amma kuma bai da nufin komawa nan kusa ko wanda wani aikin gwamnati ko wata harkar kasuwanci ta ya dawo wani gari kaga ba garin su ne. to wannan inda zai zo zai kwana sunan shi matsuwa to kaga irin abin da ya faru da annabi Musa din kenan a Madiyana ba garin su bane ya zo da niyyar zama amma ba na dindindin ba to sunan irin wannan zaman zaman shine tawiyan daga maswa akwai wani tsakanin almaswa da alma'awa malamai sun yi magana akan waɗannan kalmomin guda biyu maganganu masu tsayi musamman game da amfani da su alƙur'ani babu laifi mu ambaci wasu abubuwa da malamai suka ambata ana shi alma'uwa. mawa ce alma'uwa ma'anan shi gida na ƙarshe wanda daga shi babu wani gida za ka ga ana amfani da shi a wajen labarin lahira fa amma man khafa maqama rabbi wa nahannasa anil hawa fa innal jannata hiya al wanda ya tsoraci matsayin Allah ubangijinsa ya hana ran shi saban Allah to wannan gidan shi shine aljanna Allah ta saba ciki Allah ya ce wa amma man bakhila wattagna wa kadzaba bil husna fa innal jahima hiya al ma'wa wanda kuma ya girman kai yayi rowa ya kibin Allah ya wadatu da abin da ke hannunsa ya karyata aljanna Allah ya ce fa innal jahima hiya al ma'wa wannan jahannama ita ce makoma kaga al ma'wa makoma ta ƙarshe inda mutum yake komawa wanda daga nan babu inda zai koma haka faɗin Allah amal ladina amanu wa haki salihati falahum jannatul ma'wa da lima ya ya'malu waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah ya tsara da aljanna makoma ya yake masaukin su sakamakon aikin alkhair da suka aikata shi ko shine wani wurin zama wanda ke da wata ma'ana ɗayan uku kiyaye ko dai motsinka kai kawonka a wurin takaitacce ne ka da damar sakewa kamar wanda yake cikin ma'awa yake sakewa ko kuma zamanka a wurin takaitacce ne za ka bar wajen wata rana ko kuma shi kan shi wurin kuntatacce ne wannan ne almaswa ina za mu gane misalin waɗannan kamar faɗin Allah wa ƙalan da zishtarahu min misra limra'atihi akrimi sai Allah yake matuwa ki girmama mazauninsa wani saboda bawa ne ko yaron gida ba za a bashi flat nashi guda ɗaya ba ɗaki da yara za a bashi ko kuma saboda zaman da zai yi a wajen yana da iyakan lokaci dole sai zai ba wajen za ka ce matuwa ko mun haka shi kuma ce. innahu rabbi ahsana maswaya ya tashi ba da amsa innahu rabbi ahsana maswaya wasu ka ba haka bane matsuwa shine wuri wanda mutum ya kai gare shi cikin wahala ko kuma zai dauwama cikin wahala kaga annabi Yusufa bai kawo wannan gidan ba sai da sha wahala aka yi kashe shi annabi zuba ba da ya so madiyana ba shi ma sai da ya kusa mutuwa da kare tsira da aka aka ce masu waya da aka na ga idan ka kalla alkur'ani a labarin wuta yin za a faɗi wuta a matsayin gida sai a kiyasa da suna masuwa saboda abin da ke cikin talakunci da bala'i da ƙwarzaba da azaba Allah ka tsare duk in ka waiwaya cikin alkur'ani za ka amfani da kalmar masuwa sai a danganta ta da wuta kamar ina Allah ya ce fadkulu abuwa ba jahannama khalidina fiha falastika matwal mutakabbiri Allah ya ce ku shiga kofofin jahannama kuna masu wanzuwa a ciki da Allah ya ce tir da makomar masu girman kai Allah ya sake cewa wa man azlamu Alallahi iftara ala Allahi kadiba aw kadzaba bil haqqi lamma jaa wa yafi girman zunubi fiye da wanda ya karyata Allah ko ya karyata gaskiya ta zo mushi sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal kafirina ashe a cikin jahannama ba akwai gidaddadin kafirai ba addabi nan misali ko haka Allah ya ce ya akuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal kafirai suna cin abinci irin cin abincin dabbobi sai Allah ya ce wuta ita ce makomarsu haka Allah yake fa in yasbiru fannaru maswallahu wa in yasta'tibu famahu min al-mutin fa in yasbiru fannaru maswallahu shi ma maswa sanurki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku fa sanurki fi qulubil ladina kafaru haka ne aruba bima ashraku billahi ma lam yunzil bi sultanan sai Allah yace wa ma'awahum jahannama Allah yace wa bi isan matsuwal zalimi su kalli wannan aya shi za na akara mai za ta ba mu misalin duka Allah ya ce sanurki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai bima ku billahi saboda shirka da suke yi da Allah malami rabbil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja akan shirka ba sai Allah ya ce wa ma'awahu jahannam amma makomar ta ƙarshe take jahannama nan magana akan gida na ƙarshe kamar yadda yake a can baya sannan sai Allah ya ce wa bisa matwal mutakabbalin Allah wadarai da gida mai kunci jahannama gidan a azzalimai Allah ta tsare kaga an kira aka ce ma'awahum jahannam gidansu na ƙarshe wa bisa matwal zalimi sir wannan gida mai kunci kaga da duk kalmomin guda biyu don su nuna abin da muke muke magana akai so da abin da zamu kalla a nan shi ita jahannama ko wuta ita ce ake amfani da ta dan bayani akan watan a gida mai kunci sai a ce matsuwa wasu malamai suka ce a ma'awa yana nufin gidan da akwai wurin kwana a ciki akwai wurin kwanciya shine ma'awa amma idan babu wurin kwanciya lafiyayye amma za ka iya rayuwa a ciki to shi ne matsuwa za ka aga ‘yan wuta ba su da ba su da eh, eh, abin nan sururin marfu'a irin da yan aljanna sau da ka ake cewa matsuwa matsuwa a takaice almatsuwa shi ne wurin zama wanda mutum ya kai gare shi bayan wahala bayan ya sha azabar duniya shi kuma alma'awa shi ne gida wanda ka nuface shi kuma kai aiki don samu. da ka ba ga ake maganar aljanna sai a ce ma'awa saboda 'yan aljanna sun neme ta da aikinsu da ka kaji Allah ya ce iz awal fitiyatu ilal kaji waɗannan samari sun nufaci wannan wurin ba sun gamu da wannan kogon ne coincidence ba haka faɗin ɗan gidan annabi nuhu sa'awi ila jabalin ya asinu ne minan ba ya nufaci wannan tarin kumfar da ya gani yana tsammanin wato dutse ne Wani ya daga cikin abin da malami suka ambata a takaice kwarai game da mas'ala ta bambanci tsakanin ma'wa da maswa Allah ya ce tatlu alaihim ayatin ballantana a ce kana karanta musu ayoyi kuma kun ta sawiyan fi ali madiyana tatlu alaihi alaihim ayatin ai ba ka zama ka zauna a cikin su ballantana ka samu halin yin annabta da yi musu wa'azi ko kuma ka zama kai ne kamar annabi shu'aibu ko annabi musa a cikin ba ka karanta musu ba sannan Allah ya ce walakin na kunna mursilina sai dai musa Allah mun kasance mu ne waɗanda muka yi maka wahayi ka je ka ɗauki wannan zancen ka je ka sanar da mutanen kamar ibn kasir yake cewa walakin nahnu man awha ilayka zalika wa arsalnaka lin-nasi rasula mu in ji Allah mu muka yi maka wahayin labarin nan na annabi Musa kuma mu ne muka ce ka tabi gun mutanen Makka da sauran da suke kewaye da su ka isar da su al-Imam Sa'idi ko yake cewa lakin hadha al-khabara alladhi ji'ta bihi asarun min athari risalati wato wannan labarin da ka zo da shi wani labari ne daga cikin burbushin annabtaka wanda arsalna ilaika muka aiko maka da shi wa wahayun la sabila laka ila ilmihi biduna istalid kuma wahayi ne da bai da zai ka sani in ba dan Allah ya bada labari ba sannan Allah ya sake cewa wa ma kunta bi janibi turi kaji abu nau can an ce wa ma kunta bi janibi lagarbi wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana wa ma kunta bi janibi turi aka sake ambatan janibi turi sai malamin suka ce to wannan ba maimaici ne ga magarba me yasa aka maimaita bayan an ce Wama ma kunta bi janibil gharbi a ƙara cewa kuma wa ma kunta bi janibil suri inna daina ta ka sai malami suka yi maganganu a kalla guda uku game da fassara waɗannan wurare magana ta farko ita ce ma'anar wajen wa ma kunta bi janibil jabal ka kan bakin dutsen izna daina yayin da muka shelanta suka ce masu wani magana suka ce waccan janibin garbi sanda annabi Musa ya ce na ga haske bari in je in samu wuta gare ku hanya dawo shi kenan ko walan ma kada Musa al-ajala wa tara bi ali to wannan shine wa da bi bil garbi wannan kuma bayan da aka tsayar da annabi Musa da jama'arsa ya dawo zai je ƙara ganawa da Allah to a lokacin da ya je ganawa da Allah sai ibnu jaririn ya rawaito asar da yawa waɗanda a cikin su suka ce abinda Allah ya ce mushi annabi Musa Allah ya nuna mushi ni'imomi da yawa eh kamar da Allah yake cewa ya mushi ni'ima to daga cikin ni'imar da ya gani sai ga taron wata al'umma mai haske al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waɗannan ba ya kace waɗannan ba mutanen ka bane yace to ina so a riskar da ni su za ka ce ba zamanin ku ɗaya ba sai shi to ya Allah ka faɗa mana alamomin su sai Allah ya ce masa to shine izna daina din yayin da muka shelanta cewa a gaya wa annabi Musa waɗannan su ne mutanen da Allah yake cewa wa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun na tsaura wa kaina zan musu gafara su waɗannan mutanen da suke tsayuwa a kan addinin Allah suke ba da zarka suke imani da Allah su ne waɗanda za su bi annabin nan da zai zo a bayanka wanda baya rubutu baya karatu sai Allah ya gaya wa annabi Musa wannan shi ne iznadaina kuma kunta bi zalika tsuri iznadaina kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka wurin sanda annabi Musa ya tambaye mu game da al'ummarka muka ce a kirawo su a mai samfar ɗinsu da ya ga samfur ɗin al'ummaka sai muka ce mashi ga irin siffar da muka ba su Allah ya musu alƙawarin zai musu rahama zai musu gabara. su ne al'ummar da za su bi annabin nan wanda yake ummi sai ibn jaririn ya kawo asar mabambanta daga tabi'ai malamai cikin tabi'ai da suke bayyana haka da wani akari ma daga Abu Huraira wanda shi ma ya kawo haka marfu'an zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai sanadin da ya inganta ba sannan baya ga ibnu jaririn al-imamu an-nasa'i a cikin littafin sa as-sunan kubra ya ruwaito hakanan alhakim a cikin sadarar? hakanan bai haƙi a cikin dala'ilin nubuwa duka su ruwaito wani wajahin cewa Allah ya gaya wa annabi Musa ne cewa za a yi wata al'umma a bayan ka, waɗanda na riga na amsa musu bukatunsu kafin su tambaye ni na riga na gafarta musu kafin su nemi gafara ta na riga na ba su abin da suke so kafin su ce in ba su shine iznadaina fasara ta biyu kamar yadda haƙila yau bai haƙi ya ruwaito a cikin dala'irin nubuwa daga muƙatil ibn hayyan cewa ma'anar kuma kunta bi janibin turi iznada rabbuka ummataka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka wajen a janibin turin aiman a janibin turi sanda Allah ya kirayi al'ummar ka gaba ɗayansu wa hum fi aslabi aba'ihim duk muna jikin iyaye da kakanninmu sai Allah ya kiraye mu gaba daya yi mana wahayin cewa an yu'minu bika idza bu'itta idan an aiko ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga wasu cewa imani da dan ina so ka samu mabiya mabiya yawa ga fiye kowace al'umma wannan ce fasara ta biyu da malamai suka fasara ta uku ita ce wa daliban al ya ambata wanda ma'ananta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka nan sanda Allah ya magana da annabi Musa ba ka nan sanda Allah ya kirayi Musa ya ce ka zo da mutane saba'in su zo su gana da wannan fasarar ta fi dacewa da siyakin ayar domin ayar tana mana bayani ne akan labarin annabi Musa amma dai waɗancan ma tafsirai ne da aka samu su daga magabata cikin sahabbai da tabi'ai wallahu ta'ala shi kuwa alfakarun razi dai yana magana akan wannan sai yake cewa ka sani ya kai mai karatu Allah ya ambaci waɗannan halayen guda uku na annabi Musa ne don nuni zuwa ga wato wannan abin da muka ambata na cewa annabta annabi Musa da nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hukumar kikeniya farko an ambaci cewa ma kunta bi janibi zarbi ila musul am wannan shine sanda aka bashi a taura aka sake cewa ma kunta sawiyan fi ahli ta tatlu alaihim ayatina wannan shine sanda Allah ya kiraye shi zuwa abin da ake cewa lailatul munajat sannan ma kunta bi janibi tsuri shi kuma shine yawmul miqat wancan alƙawari da aka yi yace to duk waɗannan halayen guda uku sune al-ahwalu al-azima ta ittafaqat li Musa alayhi salam halaye guda uku da suka faru da annabi Musa alayhi salam wato kamar akai kaice Allah yana cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kai ma zan maka baiwa da wasu halaye guda uku kwatankwacin na annabi Musa to sai malamin suka ce to waɗanne ne waɗannan halayen guda uku mafiya girma da aka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai kamar annabi musallam na ɗayansu su shine Isra'i da Mi'raj a bisa magana mafi inganci shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo gare shi yace Allah ya baka appointment ya ce in tafi da kai yau zai gana da kai yace da ka shirya zan je in dawo tafi da kai sayyidina Jibril alaihi salam ya je ya zo da buraka wata dabba mai saurin tsiya wadda na yake cewa da inda ta hanga nan take taka kafata ya zo ya hau bayan wannan buraka aka yi doguwar tafiya da shi cikin dare zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma malaika zuri ya ce an ce nan kuma ka hau bayana annabi ya hau bayan mala'ika mala'ikan ya tashi da shi suna tafiya sama bayan sama inda suka je a ce wane ne ya ce jibrilu kai dawa wa ya ce ni da muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce ya zo ne ce eh an ce ya aka bude mai ya yayi gane gane iri iri ma kadaba alfuadu mara afatumarunahu ala ma yara sai labarin yana nan kowa ya san shi aka je da shi aka wuce ma duk inda wani bawa ke iya zuwa mala'ika yake to ni an ce in kwana da nan kai ka ƙara ya je gana da Allah auha ila abdihi ma auha Allah ya mishi wahayi abin da ya ga dama ya bai wahayi sannan aka dawo da shi yawa yi gari a garin su maka ka wanda ya ci koyi to ne daga cikin ɗaya daga cikin abubuwan guda na biyu shine hijira kamar da shi annabi Musa alaihi salam shi ma yi hijira daga Misra ya tafi Madiyana ya je yin shekaru kuma kaga shekarun da yi shi ma goma ne shekaru goma yi a mahajar ɗin shi ya dawo shi kuma za Allah sai kuma shi ma yayi shekara goma a mahajar ɗin shi koma ga Allah to hijiran nan ya taba annabi Musa dama ya sake shiri ya dawo ya karbi annabta ya zo ya yi muqabala da Fir'auna haka hijira ta manzo Allah dama ya kafa gwamnati ya sakata ya wala ya karantar da al'ummarsa addinin shi ya zuwa ko ina a Makka a koye suke yi nan ko a Madina suke da gari suke da ƙasa suke zartawa suke yankawa suke shanyawa Allah ya mashi wannan falalar ta falala ta uku ita ce fatuhu makka wanda za a ambace ta a ƙarshen wannan surar za a ambace ta inda da jifar da alaikar ƙwar'ana lara duka ila ma'ad Allah ya bashi falalan fatuhu makka domin shi ne gari mafi soyuwa a zuciyarsa kuma shi ne asalin garin da aka aiko shi ne tun garin umar Kura, wa man haulaha shi ne garin ‘yan uwansa da aka ce wa an gari ashe sakal akarabina sai da yana ƙaunar garin yana so ya dawo garin sai Allah ya bashi dama ya buɗe garin ya koma garin musulunci sai ba da zai ce to waɗannan su ne abubuwa guda uku da Allah ya wa'adin sallallahu alaihi wasallam manyan falala da suke kama da waɗancan manyan falala da Allah ya wa'adin Musa wallahu a'lam wannan duka wa kwakwalwa ne irin na malamai shine ma'anar abin da suke cewa da Allah yake cewa tadabburin Alƙur'ani da kaka dinga karantawa kawai kana wucewa kana wucewa kai ya zama manufarka kawai kai dai ka kai karshen sura la yakun hamma ahadukum akirar sura kamar da ibnu abbas yake faɗa Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan kenan da ka suka fassara suka ce abinda nan wajen yake yake nufi kenan shi Allah yake walakin rahmatan min rabbika Allah ya baka waɗannan labaran ko ya maka wannan kwatancin a keɓance ne don rahama da yake nufin ka da ita kai da al'ummarka waɗanda aka aiko ka zuwa gare su da al'ummar kada za su biyo baya dukkaninmu gaba ɗaya al'umma wannan duniya muna cin alfarmar rahamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yure kan da musulmanmu da kafiranmu da ahlus mu, da yan bid'anmu da wanda suka yi da ɗari bisa ɗari da wanda suka kareta kowa sai ya ce wannan al'umma, kowa ko yana so ko baya sai ya ci alfarmar wato annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a na alkiyawa hatta kafirai sai ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu amfani alal akalli zai ba da dama a hisabi kowa ya san inda ya dafa sannan ko akwai kafirin da annabi mai sa a rage mai azaba kaman kaman kakan shi ko babban shi Abu Talib Allah ya kara manzo Allah sallallahu alaihi daraja zaka rahama ce gare mu ga baki daya wannan annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da manzancin da aka bashi Allah ya ce walakin rahmatan min rabbika ay ja'alna nubuwataka rahmatan min min rabbika mun sanya annabta ka ta zama rahama ce daga ubangijinka wannan rahmatan an mishi nasaba ko dai ya zama saboda makulli da ajlihi ko saboda makdari annaha take cewa ai yadda abin yake an talam tashhad qasasal anbiya baka taba shaida labarin annabawa ba ka gani ba wala tuliyat alayka ko ba taba koya maka karatun su ba walakin ba'athnaka wa auhayna ilayka musa Allah muka aiko ka muka yi maka wahayin wannan labarai dan rahama gare ka da sauran bayi sai Allah yake litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablik domin kai kunne yi gargadi ga wasu mutane waɗanda wani mai gargadi bai taɓa zuwa gare su ba kafin kai suwa kenan su ne shawa da sauran larabawan da ke kewaye da su mu kiyaye na ce shawa da sauran larabawa da ke kewaye da su saboda kamar da Allah yake cewa a nan wajen haka ya faɗa wani cewa da sun jira koman ma undira aba'uhum Fahim hum ka ainihin yi wa wasu mutane wa'azi waɗanda ba a yi wa iyayensu wa'azi ba sai zai kasance cikin gabana to wannan ma da ta zo a nan ma kumbira aba'u malamin shi sabani game da ma'anar ibn jaririn ya kawo a cikin tafsirinsa cewa wasu malamai da ya kira da suna ba'adu Hawiyin Basara, wasu malaman na hawan kasar Basara. yace wasu suna ganin cewa wannan ma din nan ma ce ta nafi da haka ma'anarta mace eh, ma ce abin wato masariya ko musuriya titin zira ƙauma min ladhi unzira aba'u dan kai wasu mutane wa'azi irin wa'azin da aka yi ma iyayensu a zo na fasara gari biyar ce ko ba a samu don dan kai wasu mutane wa'azi irin wa'azin da aka yi ba iyansu wato wannan fasar ta rubuta gaba ɗaya magana da ake cewa ba ta bayan annabi a cikin larabawa wanda kuma a tarihance haka ne an yi annabawa a cikin larabawa sai dai a cikin ƙwarai shawa ne ba a yi ba annabi hudu inda ya wa'azi ƙasar larabawa ne annabi salihu inda ya wa'azi ƙasar larabawa ne haka nan annabi sha'ibu inda ya wa'azi ƙasar larabawa ne haka nan annabi isma'il inda ya wa'azi ƙasar larabawa ne amma su shi adnaniyun to su ba a taɓa aiko musu manzo da in aka ɗauki wannan fasarar sai zama ana nufin aba'uhum iyayensu na cancan baya da tun bira ƙauman don ma wasu na mutanen wa'azi irin wa'azin da ake wa iyayensu na cancan baya idan kuma aka ɗauka fassara mafi bayyana ko mafi ƙarfi cewa ma'anan na wato tana korewa ne ma'anarsa itun bira ƙauman lam yunzar aba'u dan kai wa'azi wa wasu mutane wanda ba a taba yi ma iyayensu wa'azi ba sai zama iyayensu anan iyayensu da nan kurkusa waɗanda suka rayu zamani irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa ke kamar yadda yago a cikin ayoyi da dama Allah yana ambatan haka wama atainahum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilaihim min qablika min nadhir ba mu ba su littafin da suke karantawa ba kuma kafin kai ba mu taɓa aiko musu da mai wa'azi ba mutum zira tsoman ma unzira ma a tahun min nazirin min ƙarfi kan allahu ya ce cikin sabai ko don kai ma wasu mutane wa'azi waɗanda ba a taɓa musu wa'azi irin naka ba ala ta samu su shirya shirya wannan ke wannan shi yake nuna wato a kamar da mu zo mu ji a gaba ba kamar yadda mutane suke ɗauka galibi a ce ai larabawa ahalun fatara ne ba a taɓa masa annabawa ba wannan zance ne shahararre zance ne gama gari amma ba zance ne mai dukka in ana magana ta ilimi ba zance ne wanda yake zai iya zama da kafar shi a ture shi ya kasa faduwa ba ana magana ilimi ana magana ilimi da wuri za a ture shi saboda tarihi yana tabbatar da ba haka bane kuma ayoyin da ake kafa hujja da su suma ba haka suke shi na fata muna gane wannan za mu zama wannan a gaban insha Allah an nazara da aka ce da tunzira kauman jan kunne gargadi ma'anar shi shine wa'azi tare da tsoratarwa tsoratarwa akan cewa in mutane ba su ji wa'azin nan ba Allah zai musu kaza Allah zai kisu Allah zai iya halakar da su Allah zai iya musu azaba Allah zai iya jarabta su Allah zai fushi da su wannan wa'azi irin wanda mutane ba sa so nan a ce kai kullum wa'azin ka wuta ne to shine annazara wa'azi irin wanda mutane suke so shine al-bushara wato da ita labarin aljanna da lagwadarta da gafara da komai ya ji lahiya lau mutane sa sauna wasu ko shi kuma shine al-bushara to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana haɗawa ne inni ana nazirul bashir hatta wajen hadawa akwai da zaka ji an gabatar da nazara wani kuma a gabatar da bishara to ya danganta ne ba shi ne mahallin tattaunawa bakar musta amma a nan da aka ce an nazara za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da yin wannan abu kamar da ragib asan yake cewa an nazara hiya ikhbarun fi takwifin shine akwai tsoratarwa Allah ya umarce shi kamar da muka ambata al'adun nan farko cewa wa anzir ashiratakal aqrabin ka ja kunne kai gargadi kai horo ga makusantanka na kurkusa su ne ƙuraishawa su ne banu kinana su ne mutanen ƙasar makka hakanan Allah yake wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan Allah yake mene tunzira umman ƙura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fil su shura Allah yake haka muka maka wayin wannan qur'ani tunzira umman ƙura wa man hawlaha ka faɗa wa'azinka uwa alƙari ta ce makka da duk garin da ke kewaye ta har zuwa ƙarshen duniya Allah ya saki tawazo je wa andir bihi alladhina kafuna an yi yuhsharu ila rabbi cikin an'am Allah ya ce ka ja kunnan waɗanda suke suna jin tsoron a tashe su ranar alkiyama gaban Allah ubangiji su haka Allah ya saki cewa cikin an'am ila wa auha wa uhiya ilayya hadha alquran an mun wahayin wannan qur'ani ya umbira bihi dan nayi wa'azi na dan kunne da shi gare ku kenan wa man balag da duk wanda labarin qur'ani ya kai shi ya kai mishi hatta shi malkiyawa haka na akwai hadisi wanda da cikin bukhari hadisin farkon wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da yaje aka yi mishi wahayin farko aka yi mai na biyu aka ce mishi wa ashirataka sai ya zo ya kan wannan dutse na safa yayye kuwa ya ce ya bani abdul muttalib ya bani adi ya bani abdushan bi ya kiraye su gaba daya kabilun qurayshawa suka taru gaba daya a gaban shi yace wanda kowa da ke nan ya san ya san mu ya san iyayena hal a hal min dil za ku yi tana taba yin ƙarya suka ce baka yin ƙarya kun taba tana cewa na ci amana wani ba ka cin amana kun taɓa jin cewa na yi yaudara ta ce ba ka yaudara ya ce inda zan ce muku ga wata rinjina nan za ta kawo muku farmaki a kuntun musaddiqiya za ku gaskata ne suka ce kware kuwa dan gidan Abdullahi za mu gaskata ka ce to inda zan ce muku Allah dake sama shi ya turo ni yace in zo in ja kunnan ku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an kaba kuke in zo in ja kunnan ku dan kar ku mutu kafirai ku tafi wuta a kuntun musaddiqi ya za ku gaskata ni sai kowa ya shiru sai na baka ne kawai da dai lokacin kowa ya shiru wasu ba su cewa ƙarya bane kuma amma abin ya mutu nauyi wasu ba su taba ji ba wasu kuma akwai wani shock labarin ya dake su ba su taba jikin irin wannan labarin sai aka samu wannan mai tabbaci da adila habin wata shine yayin tsaurin ido yayi tsaki yayi tsawa alihaza jama'a ya muhammad kai yanzu saboda baka da kirki akan wannan ne ka kira mu shine Allah ya mushi wannan wannan sakamakon tabbat da abila habin wa Allah ya tsine mushi dan tsaki almuhim annabi ce muke yi li unzirakum dan in ja kunnan saboda yana daga cikin abin da mu cire mun zo ƙarshen wannan ayoyi na fa'idoji shi akwai fara wa'azi da jan kunna mutane a inda akwai barna kuma mun gani a inda dama akwai barna akwai kafirci akwai fasikanci akwai zalunci don ka fara wa'azi sai ka fara da kira zuwa ga jan kunne na munin wannan ayyuka kar ka fara labarin aljanna a nan idan kuma inda an riga an gyare ne ana tabin Allah sai ka fara da labarin aljanna haka na ƙur'ani yake muminai da aka zo uh, madina sai aka yi ta musu labarin aljanna kan aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kaza kaza kaza ana ta ba labarin labarin lagwadan saboda su ƙara ɗaukar azama idan kuwa mutane sun zama ruwa biyu sun ma'amalu sun ba kafaru sun ma'amalu sun ba zadu kufra ana yi zalimin da nafsihi da sauransu ko shi ne sai a dinga takudawa yau a hura gobe a ciza yau a ciza gobe a hura to da aka ba daidai bane mai wa'azi ya zama shi kullum wa'azin shi mai ɗaci ne ko kuma kullum wa'azin shi na gwada ne kawai dole sai ya dinga sirkawa da haka qur'ani yake ina fata mun gane wannan da haka wannan shi ne a abin nan game da ma'anan nan ra lokaci ya kure ko? ha? ba ku tsara ta bari mu tsallaka zuwa kan wannan gaba da yace ma ataku min nadirin shawa Allah madaukin sarki su ne asalin primary target da aka aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma da dukkanin sauran al'umma al'umma a zamanance da al'umma a wuri a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da kuma zamanin da su biyo baya to dukkan su al'umma kane da yake kiransu shi ne liƙundira bihi wa man bala in wa'azi ga ku da kuke nan yanzu da wanda za su zo a bayan a bayana suna nan sallallahu alaihi cewa babu wanda zai ji labari na ba yahude ko ba nasari ko ba majuse ya ƙi imani da ni face sai Allah ya azarta da shi duk wanda ya ji labarin musulunci wajibi ne ya bi nan sallallahu alaihi a wata riwaya yake cewa law kana Musa hayyan ma wata abu illa ba shi kanshi annabi Musa da yana raye to da babu abin da zai iya sai dai ba a taura ya ba alqur'ani kaga fa tare da cewa kamar da muka sha ambata littafan guda biyu sun yi kamar da suna shi sa ma aljanu da suka ji qur'ani suka ce menene suka ce inna sami'na qur'anan a cikin hakashi suka ce a eh? وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما an قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى da koma suka ce mun ji wani littafi da aka sauka bayan annabi Musa bayan cewa tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa da yawa akwai annabi Isa akwai annabi Sulaimana akwai dan akwai baban shi annabi Dawuda akwai wasu annabawa wanda akwai annabi Yusuf duk waɗannan suna tsakankani amma sai suka ɗauko wancan saboda babban annabin haka warqatu naufar da yace laqad ja'aka namusu allazi kana ya'ti musa yace annabi sallallahu alaihi wasallam babban mala'ikan nan da ke zo ga annabi musa shi zo gare ka duk wannan suna ƙara nuna mana kamantakece ne yadda Allah yake mana bayani anan tsakanin annabtan musa alaihi salam da annabta annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to bai da zani zamu dakata anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai darasi na gaba sai mu tashi daga kan wannan gaba ta wa ma ma atahu min nadhir min qablik Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متن اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله